اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها اجرنا من كيد الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبارك mu da wannan dare yau muna 26 ga wannan wata na Ramadana muna daren 27 kenan na wannan ramadana na wannan shekara shigiran annabi sallallahu tana 1438 wanda yake daidai da 20 har da daya na watan 6 2017 za mu ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka surutun sai kamar yadda muka saba yau kuma tunda muna tsammanin daren lailatul kadari yanzu haka an ba mu labari cewa harami na makka ya yi cikar da bai taɓa yi ba kuma saboda tsammanin lalatul kadari da haka akwai extra minti goma sha biyar ko ashirin da za mu ƙara kan normal karatu da muka riga muka saba sau da aka sai mu daɗa haƙuri kuma da fatan allah maɗaukakin sarki ya samu yi muwafaka da wannan dare mai albarka da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan masu sauraron karatun alkur'ani da masu yinsa ya zama sanadiyan gafara a gare mu da sanadiyan shiga aljanna a gare mu wato kinan gaba daya to Allah rahma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. yuridu lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum hmm. والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin matan da ya haramta ma'aura daga iyayenmu da ‘ya'yayenmu da umomi da babanni da sauransu sannan kuma sai mana bayani cewa wanda ba zai iya haƙuri ba ya halatta zai iya auren wato kenan bazawara da sauran ƙa'idodi da suka shafi mata wanda ya halatta mutum musulmi ya aura da wanda bai halatta ya aura ba da kuma sassauci da aka yi da kuma nuna fifikon cewa inda mutum zai haƙuri ya aure ya fi masa akan ya aure baiwa ko ma yaya ne to wayannan dokoki da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i musamman abubuwan da suka shafi harkokin mata to shine sai Allah madaukakin sarki ya bismillahir rahmanir yuridu Allahu li yubayyana lakum ah, yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatubu alaykum Allah madaukakin sarki ya sa wannan tsarin ne saboda yana so muku bayanin abin da ya dace ku rayu a kansa a matsayin ku na al'umma ta musulmi sannan shirya da ku hanyar waɗanda suka gabata managarta mutanen kirki sannan inda kun yi laifi a bayan ma Allah madaukakin sarki yana nufin ya karɓi tubanku domin Allah madaukakin sarki shi ya kasance masani ne kaga anan Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa ya ku mu'mine Allah ya muku bayanin ma a halalakun abubuwan da aka halatta muku duka a fili wa harrama alaikum ya muku bayanin kuma abubuwan da aka haramta muku duka shi ma a fili min ma taqaddama zikru cikin abin da muka ambata a baya jiya da kuma kafin jiya fi hazihi sura a cikin wannan sura wato kinan sura mai albarka suratun nisa'i Allah madaukakin sarki ya haka ne dan yi muku bayanin wannan wa kun sunan ladina min qablikum ya shirya da ku hanyoyin wanda suka gabata kafin ku yani daraqahum alhamida hanyoyin su wanda suke masu kyau wattiba'i shara'ihi da kuma bin shari'o'i na Allah madaukakin sarki allati yuhibbuha wanda Allah yake so ya radaha kuma ya zafar muku ita a matsayin yarjejeniya a gare shi to hakan nan Allah madaukakin sarki yake ma'ana akwai mutane da kirki wanda suka riga suka gabaje ku kuma akwai rayuwar da suka wadda take mai kyau kuma irin wannan rayuwa ita ne Allah maɗaukakin sarki yake so ya ɗora ku a kansa saboda kuma ku zama mutanen kirki irinsu bai yi hakan nan dan ya takura muku ba sannan biyayyar ku da kuka yi wa Allah maɗaukakin sarki ita za ta sa idan da wasu kurakurai da suka gabata gare ku Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tuban ku min al-ismi cikin ƙananan ƙananan zunubai da kuma aiwatar da abubuwan da shari'a ta haramta wallahu alimun lalle Allah madaukakin sarki yana da sani in kaga Allah madaukakin sarki ya tsara doka akwai ilimi a cikin ta in kaga ya haramta wayansu abubuwa akwai ilimi a cikin sa duk abin da Allah ya halta in kai amfani da shi zaka yana da amfani ta tare da kai duk abin da Allah madaukakin sarki ya haramta maka in ka duba zaka ga akwai wani nau'i na cutarwa wanda yake tattare da kai yawa fi shar'i a cikin shari'ansa wa qadarihi da kuma ikonsa wa alihi da kuma ayyukan Allah madaukakin sarki wa aqwalihi da kuma wato kenan duk zantukansa duk abin da kaga Allah yayi a shari'a ko kuma wato kenan ya kaddara shi haka ya faru ko kuma shi ya aiwatar da kansa ko ya maganganunsa duk in ka bincike su a ciki zaka ga akwai ilimi akwai kuma wato kenan hikima hakan nan kuma tsarin Allah madaukakin sarki yake wa yuridullahu wa yuridul lazina والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله مدوكاكين سركي والله يريد أن يتوب عليكم lalle Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan zai karɓi tubanku kaga wannan wato kenan kaman kara jaddadawa ce lalle Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan zai karɓi tubanku kenan kaman Allah a shirye yake ga dokoki da ya shar'anta ga tsari da ya tsara ga abubuwan da ya halarta ga abubuwan da ya haramta a shirye kuke ku bi eh a shirye muke bi to shi kuma Allah madaukaki suke a shirye yake da ya karɓi tuban ku shine wato kenan duk abin da kuka nemi gafara Allah madaukakin sarki manufansa shine ya gafarta muku ma dama kuna akan wannan tsari da Allah ya dora muku wa yuridul ladzina yattabi'una shahawat amma masu bin shawace-shawacen duniya su kuma kullum manufarsu shine an tamilu so suke ku karkata mailan azima wanda yake karkata wanda yake mai girman gaske ayyuri da ita ba'u shaidan adba'u shaidan su masu bin shaidan kullum abinda da suke nufi mina yahudi cikin yahudawa nasara da nasara wa zunati da mazunata an tamilu anil shi ne ku karkace gabarin gaskiya ilal ba'ilin zuwa ga tukinan barna mailan aziman karkata wanda yake masu mai girman gaske anan masu bin shahawace-shahawace ya fassara su da yahudawa yahudawa su ne suke bin son zuciyarsu abin da ransu take sha'awa daga cikin abubuwan da aka haramta muku an haramta muku auren mata kannanku wanda kuke uba ɗaya ko yayinku wanda kuke uba ɗaya ko kannanku wanda kuke uwa daya ko yayinku wanda kuke uwa daya amma su yahuda ba su haranta wa kansu ba ba kuma dai shari'a su ta haranta musu sai dai zan son zuciyarsu la'alla daga cikin su akwai wanda suke ganin cewa akwai yin hakan yana zai biya musu wasu bukatunsu don haka sai suka halarta ma kansu sai suka halarta ma al'ummarsu don haka sai Allah ya zarge su da cewa su ne masu son bin shan zuciyarsu su da su suna son kuma ku karkace a shari'ar Allah ku aikatar da abin da suka aikatar ku bata kamar da su suka bata ko kuma su nasara yan mission wanda kwata-kwata ma suka sau addinin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar suka zo suka bi abin da ransu isa alaihi salatu wasallam ya karanta da su cewa shi bawan Allah ne shi ubangiji Allah shi ne mahalicinsa amma kuma an daura su kan cewa a'a shi din ma Allah ne ko kuma shi din dan Allah ne sai suka bi wannan yanda ransu yake so saboda haka suke so sai suka bi addinin a hakan nan saboda Allah madaukakin sarki sai da Yesu can su ne masu bin shahawace shahawace kuma suna son kuma ku bi yanda suka bi don ku bata kamar yanda suka bata ko kuma yana nufin mazinata azunatu duk mutumin da ka ga mazinaci ne to kullum yana bin abin da take sha'awa ne don haka ga matan da Allah maɗaukakin sarki ya halalta muku ga wanda ya haramta ba zai tsaya kan wanda ya halatta nan ta hanyar kuma da ya halatta ba bayan wa'in da aka haramta duk sauran mata sun wa halala kuma ma'awara a zarika duk abin da ke bayan wannan an halatta muku to da ka idan mace ta maka sai ka je ka aure ta ba ka je ka yi zina ba yin zina ya nuna cewa mutum yana bin sha'awace sha'awacensa ita kuma sha'awar nan kullum kokari ake a kare ta domin gariza ce insaniya kowane dan adam an saka masa illa iyaka kowa danne ta sake namiji danne ta sake mace ita ma danne ta take sai a zauna lafiya aiki na sabo ba tilas ba ne haƙuri akan yi a zauna lafiya yawa amma wanda ya kasa danne sha'awacin sha'awacensa shi an yi riwaya daga tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke nuna muhimmancin wato kenan kare ta daga cikin su misali cikin tabi'ai akwai Sa'id bin Usayyib yake cewa Allah madaukakin sarki ya rayar da ni sama da shekara 80 har ta kai ga mazakutar sabata amfani kwata-kwata ma ba ta amfani amma duk da haka yake ba ni da sha'awa dangane da al'amarin mace amma duk da haka ina kiyayewa ba zan taɓa yadda matar da bata halatta ta halatta a gare ni ba in keɓanta da ni da ita mu biyu saboda gudun karshe ɗan ya zo duk da mazakuta ta bata da amfani ya zo ya kaɗa min ita ta tashi sha'awa ta tashi in zama na bi abin da raina take so in shiga cikin wannan ayin ayan wa ya tabi una a shahawat haka kuma a abukata da shi ma yake faɗa shi ma Allah madaukakin sarki ya da shi irin wannan rayuwa irin ta wata kenan sa'id bin musayyib hatta kai ga wato kina ba zakurta ba ta amfani amma duk da haka duk inda Allah ya haramta masa dangane da al'amarin mace ya kiyaye ta san ma fa zuba da sha'awa da ita sosai saboda me laruri da ya samu na shekaru da wani abu makamantan wannan amma duk da haka ya kiyaye ba zai kusanci wata yake bantu tare da wata mace da Allah madaukakin sarki bai halatta masa ba ya ce mukafatan an yi harrika hannun shaitanu saboda tsoron kan shaitan ya zai kada min ita kuma sha'awa ta tashi a lokaci da tsoron wannan to saboda haka to su masu bin sha'awar su Allah yake cewa so suke kuma ku zo ku bi sha'awar tasu kullum <coughs> a duniyan nan yakin da ake da masu saban Allah shine cewa so suke su yawa don haka duk wata hanyar da za su kare kansu don su halatta ma kansu wannan <coughs> abin da suke a kansa sai sun yi daga ciki shine sai kokari su ga sun yawaita wannan ma ya shigo cikin wannan ma ya shigo cikin wannan ma in suka taru suka yawa sun fi karfin doka dole za a kyale su akan haka sai a yi ta bin sha'awar da wato kenan son zuciya to so da haka Allah madaukakin sarki sai nuna mana a fili yuridul ladina tabi'una shahawat masu bin soyayyen zuciya su burin su an tamilu mailan ku karkata asalin karkata azima wanda ke mai girman gaske يريد الله أن يكفف عنكم يريد الله أن يكفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله مدوكاكين ذلك يريد الله أن يكفف عنكم shi kuma Allah madaukakin sarki nufi yake sassauta muku domin an halitta dan adam wato kenan da rauni ai ma'ana a cikin shari'o'i wa awamirihi da umurce umurcensa wa nawahihi da hana-hanansa wa ma yukaddiruhu lakum da duk abin da ya kaddara muku dinnan to in ka duba ka ga Allah madaukakin zai kina nufin sassauta muku ne wali haza saboda haka ne ma a bahar ima ya halatta muku auren bayi bi da sharuɗa kamar yadda wata kenan mujahid da wani sa suka yi wannan magana din yuridullahu an an ku. idan ka lura da shari'a ta musulunci da ka ga tsarin ta tsari ne wanda yake duk abin da shari'a za ka ga ɗan adam zai iya yin sa da haka Allah ke ta la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah baya ƙara rai face abinda za ta iya da Allah ya ce kai sallah raka'a biyu ya san za ka iya ne da Allah ya ce kar yi zina ya san za ka iya kamewa kanka da ba za ka iya ba sai dora maka ba duk abin da kaga shari'a ta dora maka to wannan Allah madaukakin sarki ya san za ka iya da zaran an samu exceptional case wanda ba za ka iya ba kuma to za ka samu kuma an sauke maka wannan kuma nauyi misali an haramta mana cin mushe an haranta musu mushi kuma an san za iya hakuri tun daga nama a gida ga dabbobi zamu mu iya yankawa mu ci to kaga mushe ba dole ne sai mun ci shi ba da ka aka haramta mana amma da zaran ka shiga halin kakani kayi a cikin wani hali na jeji yadda babu abinci babu abin abin sai ka samu mushe aka ce ya halatta ka ci fa man tsura minkum da bakin wala adin bala isma ko kuma wanda ya nemi ruwa ya rasa sai giya aka ce ya sha akan ya mutu gare ya sha Allah madaukakin sarki ya sauke masa saboda kuma malamai suke cewa ad-darurat tubihu al-mahdhurat yawa laruri tana halatta wato kenan al-mahdhurat to saboda haka duk abin da shari'a ta ga ba za ka iya ba a larurance sai ta ce ta sauke maka wannan wajibi ne mutum ya azumi amma saboda larurin lafiya aka ce ya ci abinci in ya ci abinci sai ya biya daga baya saboda me yanzu shari'a ta san ba zai iya ba da haka sai ta sauke masa sai ta sauke masa kuma in ya karbi wannan rukusa na Allah madaukakin sarki kuma ya samu lada saboda ya karbi wanda kenan rukusa akwai wani dattijo wanda Allah madaukakin sarki shi mai yawan azumi ne na nafila mai yawan azumi ne na nafila to da shekaru suka yi sai abu ya zama da rashin lafiya da menene abu ya gagara likitoci suka ba da shawara a dakatar da shi ya ce ba zai dakatawa aka dakatar da shi a dole sai ramadan din ma ya zo ya fara gagara da ya dauka sai ya shiga halin kakani yi aka yi aka yi ya ce shi wallahi ka ramadan kan ba zai iya haƙuri bai na dan musulmi aka gaya min nazo na same shi muka tattauna da shi ya ce yana nafila an hana shi yanzu na ma abin to an kada ai abin da yake faruwa shine a lokacin da kake da lafiyan ka kake da karfin kowa kallafa maka azumi yace Allah idan kai zai baka lada ko ba zai baka lada ba ce zai ballada yanzu da ka shiga halin laruri wa yace ya sauke maka yace Allah ce idan ka hakura zai baka lada ko ba zai baka lada ba sai fashe da kuka sai fashe da kuka saboda automatically ya san inda an sace saboda ubangijin da yace kai azumin a wancan lokacin da kake da lafiya a yanzu kuma shine yace maka ka hakura saboda babu lafiya kuma haƙurin ma an kai biyayya kai abin da kuma sun zai baka lada na wannan to haka nan ne yuridillahu an fa'an ku wa khuliqal insan ifan kuma hakika ɗan adam an halice shi halitta wanda take mai rauni Ɗan adam yana da rauni shi yasa Allah madaukakin sarki yake sauka masa abubuwa tarihin sallah da aka saukar mana an saukar mana sallah lokaci hamsin ne sau hamsin za mu rika yin sallah ba raka'a hamsin ba fa sau hamsin wata raka'a biyu wata raka'a uku wata raka'a hudu me yiwa ma ko a lokacin akwai mai raka'a biyar ko goma sau hamsin aka ce yanzu ka kaddara a ce za ka yi sallah yanzu sau biyar muke yi kadai a ce za ka yi sallah sau hamsin a kullum ina ne intabal na minti tsakaninka da lokacin sallah eh a ce yanzu kayi raka'a biyu bayan wani lokaci ka zo ka ƙara raka'a hudu bayan wani lokaci kai uku bayan wani lokaci kai biyu bayan wani lokaci kai sau hamsin kai dubai iri ɗaya ne 24 hours ne 24 hours ne shi ma kowane lokaci 24 hours ne amma za ka yi sallah sau hamsin kuma sai ka yi saboda mai ai dama dan ibada aka halice wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya liya'budun za ka yi sau hamsin ba mu bace ba neman abinci rana eh, awar ma gaba ɗaya muke da ita a cikin eh, kwana guda awa 24 ne ka gani kusan duk kowace awa ɗaya za ka yi sallah sau biyu duk awa ɗaya za ka yi sallah sau biyu duk bayan minti talatin sai ka je kai alula ka zo ka kabbara kai sallah duk bayan minti talatin ka zo kai alula ka zo ka kabbara kai sallah babu dare kuma babu rana kaga babu lokacin bacci ma Eh? <laughs> in kuma ka ce ka tattara su ka da da sun rana don kai bacci da daddare kaga duk awa ɗaya za ka yi sau hudu sau da wani lokaci kake da shi na neman abinci amma Allah maɗaukakin sarki sai kafa ba mana tun ba ta iso nan duniya muka yi complain ba sau da ya san za mu yi complain don shi ne halittu ɗan adam haka yake cewa wa kulikar insanu da ifan hakika an halittu ɗan adam wato kenan yana da raunin gaske fana sabahu takfifu don haka sassautawa ma ta dace ma dan adam lai fi saboda raunin safinarsa akan kansa wa fi azmihi da kuma raunin azamansa yanzu nan zaka ga ya gajiya yanzu nan zaka ga ya wa himmatihi da kuma raunin himmansa yanzu ya dauko himma fafar fafar fafar sai ka ga ya gajiya in ya tafi gona da safe yana sauri akan ku in ya sai ka tsammanin zai gama gonar in ya kai ya dawo ya kai ya dawo ya kai ya dawo sai fara tunanin karfe nawa ya kamata in tashi yanzu na duba agogo saboda muhimmar har ta tafi kuma gajiyawa ta fara zuwa da sauransu in an fara abu musamman ma mu bazakin fata da yake muna da karancin hakuri a cikin al'amura na rayuwa da an fara sai ka ga ya hakura ya watsar in ma hakkin sa ne ce shi ya bar wa Allah ya Allah ya sako shi kenan magana ba zai iya hakuri bu ba in abu ne na gina kansa ba zai iya hakuri ya eh, eh, eh, gina ba ba zai iya hakuri ya dora ba yaushe zai jira shekara kaza yana abu kaza bai da wannan hakuri din saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsara tsarin shari'a take da wato gidan sassauci da abin nan an yi riwaya da'us an abihi yake cewa wa kulikal insanu da ifan aifi amrin nisa'i an halici dan adam yana da rauni musamman akan abin da ya shafi al'amuran mata shi yasa Allah ya tantance mata kaza da kaza da kaza da kaza ba za ku aure su ba amma bayan wannan duk sauran an halatta muku an halatta muku wa roki a yace ko kulikal insanu da ifan din nan yazhabu aqluhu inda hunna dan dan adam in ya ga mata hankalinsa yakan tafi da yawa zaka ga hankalinsa ya tafi saboda ka ba zai iya sake sauran control ba to amma duk da haka Allah madaukakin sarki shi yasa ya halatta masa yin aure in ba zai iya auren wato kenan yar wani ba to ya aure daidai daidai daidai shi wannan duka saboda sassauci ne na al'amarin Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله إن الله كان بكم رحيما الله مدعوك تنزلك يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku wato kenan da rauni da barna illa an takuna tijaratan sai dai in ta hanyar kasuwanci ne shi ma kasuwancin ya zama an taradin minkum ya zama akwai yarjejeniya tsakani sannan ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ku inna allaha kana bikum rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai rahama ne a gare ku anan Allah tabaraka ta'ala yana hani ne yana hana bayan sa mu'mine an yakulu amma lahum amma la ba'dhum ba'dan kada sashen su dukiyar sashe bilbaɗili da barna wannan hani ɗin ba ku manta ba mun karanta shi a baya cikin suratul bakara a lokacin da ake magana da zinalci na mutane yanzu gashi ya dawo cikin suratul nisa'i maimaitawa ne saboda kamar yadda muka faɗa suratul nisa'i tana magana akan mata da kuma raunana don haka shi yasa sai ta sake kawowa wannan dokar saboda in ka ga ana cin dukiya wani yana cinyewa dukiyar wani to mai karfi ne yake cinyewa dukiyar raunanan ne sannan su kuma mata suna daga cikin raunana yara ƙanana suna daga cikin raunana marayu suna daga cikin raunana shi sa Allah maɗaukakin sarki ya sake kawowa wannan hani a nan wurin. a cikin dan ya zama yana da munasaba da wannan sura da take kokarin kwatowa hakkin mata da kuma wato kenan yara ƙanana da kuma marayu saboda mafi yawa su ake danna a cikin wato kenan abin nan kuma ko da ma a cikin manyan za ka samu wani yana da rauni akan wani to mai karfi kada ya kuskure ya ci dukiyar mai rauni wato kenan ta hanyar bilbadin ta hanyar barna ai bi anwa'il makasibi ta hanyar wato kenan nau'i nau'i na hanyar tsoro ta ta wannan dalilin ko ta wancan dalilin ko ta wancan ko ta hanyar kasuwanci ne ko ta hanyar menene ko ta hanyar mulki ne ko ta hanyar koma menene kawai alati hiya gari shar'iyya in dai hanyar ba ta shari'a bane ka anwa'ir riba kamar nau'i nau'i na riba riba kala kala ne akwai riban nasi'a akwai riban fadl kowanne daga cikin su haramun ne kowanne daga cikin sawa'un ko compound interest ne ko simple interest duka wato gina abin da ne as a result of lokaci ne ko a result of uh, wani hila ce duka wato gina nau'in riba ko ma wani iri ne haram ne in ka duba makarantar riba Za ka ga cewa mai karfi ne kullum yake cinyewa dukiyar mai rauni saboda ba ni da shi babu kuma yadda na iya kuma yana da bukata na zo na same ka ina son bashi na naira dubu goma sai ka bani dubu goma da sharaɗin sai na dawo maka da dubu goma sha biyu kai kana da kudin ajiye har ya excess ya wuce inda bukatar ka za ka iya dauka ka bani amma da sharaɗin ran da duna sami yalwa maimakon ka rage min dubu ɗaya a matsayin babin taimako in dawo maka da dubu tara Allah ya baka lada sai ka ce a dubu goma sha biyu zan dawo maka da sun dauko dubu goma sha biyu dawo maka haka kawai ka ban kuɗi da kuɗi saboda haka wannan shi ma hanya ne na cin dukiya wato kenan bilbaɗili Allah madaukakin sarki ya haramta duk wanda yake cin dukiyar riba ranar lahira zai tashi gaba wanda shaidan ya buge shi la yaqumuna illa kama yaqulun ladhi yatagabadu shaydanu min almas wal kimar da caca caca duk wanda yake da cin dukiya ta hanyar caca nan ma in ka lura zaka ga akan ne bil batil saboda zan zan sa dubu goma kai maka sa dubu goma mu kada fur haka sai ka ebe na dubu goma ka ce ka cinye da wani dalili wata wahala ne kafin na samu wannan dubu goma to kaga wannan ita ma haramun ne Allah madaukakin sarki yake cewa inna wal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wa majra majra zalika duk abin da ya tafi ta irin wannan hanya din ta hanyar da wani zai kwakwali kudin wani ya yi amfani da shi ta hanyar barna ba ta hanyar shari'a ba min sa'ir sunufil hiyali ta kowace irin dabara kowace irin wayo kowace irin abin nan sawa'un ta zamani ne kun ga yanzu da yake an koma online irin wannan din kuma ta koma har yanzu online kaga sata ta shiga ciki kwanan nan sai na ga wani ya turo min wacewa ah, an yi blocking ATM ɗinka so da ka kai reporting nan da 24 hours in ba haka ba za a yi fi account ɗinka gaba daya za a rufe akawun ɗinka gaba ɗaya sai sai na buga masa sai na kira shi nace masa nace ce masa na ga an turo test tsarin rufe mu eh, eh, atm dina kaza ka sai ce ina atm din ce gashi a guna sai ce to ka tura min lambobi na farko da lambobi biyu ko uku ne na karshe sai nace masa to na ji wanne ne daga cikin atm din ina da shi a zenith bank ina da shi a first bank ina da shi a unity bank na wanne ne daya <laughs> sai ya kashe wayar right kaga <laughs> sai ka ruda shi sai ya kashe wayar amma kana kuskura kana tura masa zai yi amfani da wata hila kawai kana sa ka account yana ɗebewa kana sa ka account yana ɗebewa ko nawa ne kuma zai iya ɗebewa kuma su ma mutanen banki sun san wanda ya ba domin sun san inda aka yi dabatin kudin amma wala ba za su nuna maka ba saboda yanayi irin nasu to saboda ka kowane irin nau'i na hila ka yi wa izhar fi galibin hukumi shar'i ko da a zahiri ta bayyana a ƙarƙashin hukunci na shari'a ka yi amfani da damar da hilar sai ta fito a tsari na shari'a da doka amma kuma ba gaskiya ba ne kamar bayanin da muka yi kwanakin baya ka ka samu filayen wasu ko kuma gina nan wa'insu ko gonakin wa'insu maza maza ka kame kuma ka je ka local government a baka certificate shikenan na certificate of ownership ka je bauchi state a baka certificate of ownership ka je federal government a baka certificate of ownership ka ga yanzu ya tabbata naka ne a shari'ance amma kuma a zahiri ba haka bane to wannan ma yana daga cikin akalu amwalin nasi wato kenan bil badili tunda shari'a bata bata abin da dinka ba kuma kowaye ya baka ko limamin garin ne dukiyar wani aka murda aka murda aka yi wayo aka yi dufin limamin gari ya ce ya baka ta zama taka wallahi bata zama taka ba ai mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni mutum ne inna ma ana basharun wala alla ba'dukum yakuna alhan bi hujjatihi min ba'd sai wasu ku su zama sun fi iya tsarin magana a wajen fitar da hujja sama da wa'insu saboda haka sai na zaci cewa wannan shine mai gaskiya saboda bakinsa alhali ba shine mai gaskiya ba to ga formula wa man qata'tu lahu bi haqqi akihi duk wanda nace ne hukunci nace na sane. alhali ba nasa bane na dan uwansa ne kuma shi ya sani to fa inna ma qatatu lahu qitatan minan nari wallahi na yanka masa wuta ne fali akuzha in sha Allah ya za'a in ya ga ya karba kar ya ce muhammadu ne ya bani ya zama halal wuta na bashi idan ku nasa ne na bashi halal sa na bashi to da ni ina hukunci da zahiri ne to da ku kowane irin hila ko da a shari'ance an ce maka haka take amma kuma ba a zahiri ba haka bane to ba hakan bane ko yawwa mimma ya alama Allah anna muta'atiha innaha ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya san cewa dume yin ɗin ya yi hila ne ya yi wayo ne ya yi ne ya sa aka hana bai ne ai saboda kamar ana ma Allah maɗaukakin sarki wayo ne tun da an ce a halallahu bai'a wa harramar riba Allah ya hana kasuwanci ya haranta riba saka ce to shikenan ai ba hana kasuwanci ba ba hana kuma bashi ba ko sai in zo gurin ka sai in ce to ina son tilmin zani nawa ne tilmin zani tilmin zani eh dubu uku ne to shikenan a bani shi bashi a dubu uku sai a bani shi bashi a dubu uku ya halatta ko bai halatta ba ya halatta zan biya bayan wata in an yi sallar zan biya na karɓa. zan tafi sai ka ce mutu to tun da kai in ka je me za ka yi sai shi zan yi to nawa za ka sai da shi zan sai da shi dubu biyu da ɗari biyar ne to ga dubu biyu da ɗari biyar sayar min sai ya ɗauki dubu biyu da ɗari biyar sai ya ba sai ya ɗauki zanin sai in bashi wannan ma ba ciniki kuka yi ba haka a zahirin shari'a daidai ne haka ne sai in karɓi dubu biyu da ɗari biyar sai in bashi zaninsa sai in tafi amma shi kuma yana bi na bashin dani a dubu uku na fito a shagonsa da me dubu biyu da ɗari biyar ran da na koma zan kai masa me dubu uku ba wayo aka yi Allah ba eh wayo aka yi Allah kawai na zo na karɓi bashin dubu biyu da ɗari biyar ne ranar dawa zan da masa da dubu uku amma sai muka wayo muka zo da bashi <laughs> da kuma na shi ne ake kiransa bai ubil ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza tabaya'tum bil ina duk lokacin da kuka rika yin bai'u bil ina wa akattum annabal baqari wa taraktum al jihada sallallahu alaikum zillan kuka kama kasuwanci na hanyar cin riba ta wayo ko ma ta wata hanya ne wasu suka kama noma da kiwo ko kuka bar jihadi to shikenan Allah zai dora muku kaskancin da ba zai taba dauke shi ba hatta tarji'u kun sai kun dawo kan ku sai kun dawo kan addini kan ku to saboda haka Allah madaukakin yake ji ya allazina wala taqulu amalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku wato kenan a tsakaninku ta hanyar wato kenan barna illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai ta hanyar kasuwanci da aka sami yarjejeniya a tsakaninku idan na ɗauki kayana na baka wannan naira ɗari ake sai da shi sai ka kawo ɗari ka ɗauka to na karɓi dukiyar ka ya halatta in ci wannan tijaratan ne an tarabin baina duk lokacin da na baka kaya na karɓi kuɗi a gurinka ko ka ban kaya ka karɓi kuɗi a gurina ka gwada shi na ake kiransa tijara in dai na yarda kai ma ka yarda shi kenan magana ta mutu yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albai an bil kiyari ma lam yatafarraqa masu kasuwanci guda biyu suna da zabi nawa ne gashi nan naira ɗari ne to shi kenan na saya ga ɗari ga ɗari to matsawan ba mu rabu ba ina da zaɓi ina ga ce kai ga ɗarinka na fasa ban kayana ba zan sayar ba ko kuma ga kayanka na fasa ban ɗari na ba zan saya ba matsawan ba a rabu ba amma in an rabu kowa ya tafi na karɓa na saya na tafi kai ma ka karɓi kuɗi ka tafi shikenan wannan kasuwanci wata kenan ya riga ya riga ya kullu saboda ka ya zama akwai kasuwanci ta hanyar yarjejeniya a tsakani ko aiti a tijaratun bin raf'i wa bin nasbi in kaga ka ce illa an takuna tijaratun illa an takuna al'amru tijaratun kenan idan idan al'amarin ya kasance wato kenan kasuwanci ne ma'ana cin da za ka yi na dukiyar wani sai dai in ya zama ta hanyar kasuwanci ne ko kuma illa an takuna tijaratan kenan kan anan ta zama ismu kana kenan yawwa wa istisna'u muqaddim kuma istisna'i istisna'i ne an toge ne can aka ce kar ku ci dukiyoyinku wato kenan da barna sai aka ce a'a sai dai in kasuwanci ne kenan kasuwanci ba barna bane kasuwanci ba barna bane yawa ya tabbata a cikin a cikin a cikin a cikin at-taura Allah madaukakin sarki yana cewa ya kai dan adam ka buɗe ma kanka kofar kasuwanci ni ko zan buɗe maka kofar samun arziki a cikin hanyoyin da ake neman dukiya babu kaman kasuwanci sai dai ko babu wanda ya fi ta hatsari in ka ga in noma ne za ka yi daga nan ka sa bartayyar ka kafa jeji ka je ka yi ka dawo amma mai kasuwanci za ka ga ya buga ya tafi kano ya buga ya tafi anacha ya buga ya tafi lagos ga barayi akan hanya ga wahala ga kishirwa ga barin gida da mai da sauransu amma kuma ita ce hanyar da tafi wato kenan kawowa dukiya ga duk wanda ya sa wato kenan kansa a ciki kuma Allah maɗaukakin sarki yana masa albarka a cikin dukiya wadda ake kasuwanci da ita ma dama wato kenan ana kiyayewa ka'ida don haka ma wasu daga cikin malamai magabata suke ganin cewa dukiyar kasuwanci ma ba a fita mata zakka saboda ta wasu daga cikin malamai suna ganin hakan nan saboda mai albarkata yanzu idan misali zan tafi kano ko lagos Sali. a lokacin da na fito in na shirya kaga dole zan shirya gida a cikin wannan kudin sannan zan hau a caba ko tasi ya kai ni tasha dan a caba na kotasin nan ya amfana zan biya kudin mota dan kudin motar nan ya amfana zan je cikin kasuwa zan saya wanda na sai kaya abun ya amfana zan dora ba dan dako ya kawo min tasha kafin nan ya amfana zan ci abinci a gurin abincin da na ci wanda na saya abinci a gurin su su ma sun amfana ɗan lodi laborori su ma za su amfana yan saukewa in an zo gida za su amfana masu zuwa su sara aguna za su amfana masu zuwa shagona su saya za su amfana saboda nau'i nau'i na hanyar amfani na tijara yana da yawa saboda haka wasu malamai suke ganin wannan dukiyar ba su amfana ta mata zakka ba wallahu ta'ala ala amma jamhur na malamai suka ce za a fitar mata to saboda haka akwai albarka a cikin harkar da ta shafi kasuwanci musamman abin da ya shafi kamfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum biyu suka hada dukiya za su yi wani harka na kasuwanci ko harka na wani kamfani ko na harka na abin nan Allah ya ce zan shiga tsakaninsu zan zama ni ne na uku ma'ana zan ta sa albarka zan ta sa albarka zan ta sa albarka sai ce malam ya kun ahaduhum al-akhar matsawan ɗayan bai ha'inci ɗaya ba da muna yi muna yi muna yi in wani kuɗi ya zo wanda baka sani ban mu ɓoye kaga ya zama nawa kenan fa idza kana ahaduhuma sahibahu in ɗayan su ya ha'inci ɗaya Allah ya ce kharaju min ma sai in fita tsakani sai in basu so da ka sai ka kasuwancin ya lalace kuma kuma ko arna ne suke yi in dai akwai amana me yasa kake ganin kamfanoni a kasashen waje suke bunƙasa saboda sukan sa dokoki da ka'idoji kuma su tafi akan haka babu wanda zai hilaci dan uwansa ba wanda zai haici dan uwansa amma a kasashen musulmi da muke da alkur'ani sai da irin wannan yana gagara da zaran an fara abubuwa ya fara bunƙasa ya fara bunƙasa sai rika yin abin gefe wai wai wai a tsira da na bakin ki sai ka wurfa kenan sai ka sai ka kenan sai ka shikenan sai ka je ka tara a gefe shi dan uwanka bai sani ba kana yin hakan nan ka fitar da albarkar cikinsa al'amarin Allah madaukakin sarki ya fita ciki ya ya zuba muku ido to kaga ba zai tafi inda zai dan ka kashe kanka ka kashe wato kenan dan uwanka kaman kai kace a wannan a Allah madaukakin sarki yana cewa la tata'atu al asbab al muharrama kada ku kuskura ku bi duk wata hanyar da aka haramta fi kitabil amwali a cikin wato kenan al'amarin dukiya in dai ta shafi dukiya kar ku bi wato kenan duk wata hanyar da Allah madaukakin sarki ya hana walakin al mutajaratu mashru'a amma kasuwanci wanda aka shar'anta shi allati takuna an taradin wanda ake yin sa da yarjejeniya a tsakani min alba'i wal mushtari yarjejeniya tsakanin mai sayarwa da mai saye faf aluha wannan kan kuje ku yi akwai albarka a cikin sa wa tasabbabu biha ku nemi arziki a dalilin ta ma'ana ku nemi sababin arziki a dalilin ta fi tahsilil amwal wajen tara wato kenan dukiya ta halal a tsakanin ku kamar yanda Allah madaukakin sarki ke cewa wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta sai dai da haƙƙin kashewa kenan kar ku ci dukiyar wani sai dai da haƙƙin cin dukiyar wallahu ta'ala ala sannan kamar yadda Allah yake cewa ah, la yazuquna fiha fiha al-mauta illa mautatul ula wai abin da ake nufi a nan wa nuna maka istisna'i al-munqati can da Allah ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi ai kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai da haqqi ma'ana inda haqqi kisan za a kai haqqi za a kashe ba damuwa za a kashe amma an haramta muku kashe ware sai da haƙƙin kashe ta ma'ana inda haƙƙin kashe ta za a iya kashewa haka ne mutum in akwai haƙƙin kashe shi za a iya kashe shi misali sai je kashe wani ya halatta a kashe shi haka ne sai je amma in bai kashe kowa ba fa yanzu babu hakki kashe shi babu dalilin da zai sa a kashe shi ko kuma ma'auraci ne yana da mata ya je zina za a kashe shi amma in bai je zina ba fa ba shi da wani hakkin kisa a kansa to ko kuma yi wani abin da shari'a ta zartar da hukuncin kisa a kansa kamar ba fashi da makani da je sauransu to kaga wannan kenan nan kuma inna Allah ce la yazuquna fiha al-mauta illa mautatul ula ba za su taba dandana mutuwa a cikin aljanna ba babu mutuwa cikin aljanna sai ce illa mautatul ula sai dai mutuwar farko kaga mutuwar farkon kan sun dandana ta wancan ba ita ake magana ba yawwa to saboda haka da Allah madaukakin sarki yake cewa A bai halatta ku ci dukiyoyin ku bai nakum bil batil ba sai ce illa an ta tijara tijaratan sai dai in kasuwanci ne mana idan da kasuwanci ne ya halatta wa min hadhihi aya al-karima itajja shafi'i wa ala annahu la yasihu al-bai'u illa bil da wannan ne ayar al-imam shafi'i Allah madaukaki sarki ya masa rahama ya kafa dalili cewa kasuwanci ciniki baya kulluwa sai da magana a tsakani hoye يدل Allah tarabi saboda shi magana ita take nuni wato kina akan yarjejeniya idan ka zo wannan nawa ne naira 100 ne to na saya ka saya eh na saya to ga naira 100 ka ɗauki kadara kaga an samu magana a tsakani a gun imam shafi wannan shine kasuwanci da ka zo ka ka je na cewa ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ka jefa ɗari ka sura ka yi gaba imam shafi ya ce abin ba a yi ba tukunna sai an samu me illa an taradin sai in an samu yarjejeniya to yarjejeniya kuma sai ta hanyar magana wannan shine maganar imam shafi duk da cewa malamai ba duka ne suka sake masa ba tun da ka ce ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari sai ya zo ya jefa naira ɗari sai ya sura ya tafi ba ka yi magana ba shi ma ka ɗauke ɗarin ka ya ɗauke kayan sai ya tafi akwai taradi ko akwai yarjejeniya duk da ba magana a tsakani haka wa'insu malaman suke ga kake nan gani na sandi kilafin ma'aƙati amma shi din ma duk da haka yace sabanin idan ka mika kuɗi ya miko maka kaya ka karba ka tafi shi ma ya karba ya soke aljihunsa a fa inna haqqal la tadullu ala rida to wannan yayi amma abun imam shafi yace in dai ka mika ka karba wannan la tadullu ala rida ba ta nuni akan yarda wala budda ba makawa sai an yi magana amma da wannan ra'ayi nasa kamar yadda muka faɗa khalafal jamhur fi zalika ya saba ma jamhur na malami a ciki cikin su har da imamu na malik da abu hanifa da ahmadu dan hambali Allah madaukakin sarki ya musu rahama dukkan su waɗannan mutanen ra'au annal aqwala kama tadullu ala taradi wa kadhalika al af'ala tadullu fi ba'd al mahali qat'an su suna ganin cewa yadda magana za ta nuna yarjejeniya aiki ma zai iya nuna yarjejeniya jis kamar yadda muka yi bayani wato kenan kaf'an suka ce yanke kau don haka wa'annan malaman fasahahu bai al-mu'aqati mutlaqan sai suka ce in dai na mika kuɗi ka karɓa ka bani kaya na karɓa to wannan mutlaqan ya halatta kawai wa minhum man qala yasihu fil muhaqqarat cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa hakan din ya halatta idan abubuwan kanana kanana abubuwa ne wa fi ma ba'dahu eh, annasu bai'an wa huwa itiyad nazar ko kuma abin da yake bayan wannan amma duk da haka dai wato kenan akwai nazari a cikin wannan wallahu ta'ala a'lam sannan sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku ai kar ku kashe kawukanku na farko eh, birtikadul maharimin lahi kada ku kashe kawukan ku ta hanyar wato kenan aiwatar da abubuwan da Allah ya haramta idan mutum yana haramta aikin da Allah yana yana aikata aikin da Allah ya haramta kamar yana kashe kansa ne ya je ya shagiya ba kashe kansa yake ba ya je ya zina kashe kansa yake duk abin da ya saboda wannan abin zai sabbaba masa fushin Allah zai sabbaba masa shiga cikin wuta zai sabbaba masa kuma dawwama a cikin wutar to kaga in haka ne kuwa yanzu ya kashe kansa ne ya kashe kansa ne ko ya gane ko bai gane ba yawa wa ta'ati ma'azi ko kuma aikata sabon Allah wa akala amwali bainakum bil ba'd ko kuma ci dukin wani ba tare da wato kinan abin nan ba to kaga wannan duka kisan kai ne sannan kuma hukuncin ta bai iya tsaya a nan ba ya shiga cikin kisan kan ma mutum ya dauki guba ya sha ba ya kashe kansa ba Allah madaukakin sarki ce kar ku yi hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kansa da wani karfe reza ya dauka ya haka yayya ga wuyansa ko wuka ya dauka ya yanka kansa ko burma cikin sa yayi ko bindiga ya sa a kansa ya haka ya harba yace fa hadidatuhu bi yadihi wannan karfan nasa da ya kashe kansa da shi din zai zama yana hannunsa zai ta yanka kansa yana wa kansa ko mundiga ne yana ta harba kansa hakan nan zai taima kansa azaba har sai ranar tashi alkiyama kafin a yi hukunci ya tafi ta ko aljanna yace idan man ada summan wanda ya kwankwadi guba ya dama haukata kwari ko wani fiya fiya ya diba ya sha kawai dan ya mutu fasumahu biyadihi wannan gubar tasa za a bashi ita a hannunsa ya ta shanta tana fitar da shi a cikin a cikin wato kenan yanayi tana azabtar da shi ya ta sha yana shan azaba don ai kaga ran da azaba yake fita in sun sha sai sun fita a iya cin su ma gaba da to haka zai zauna yana ta shan wannan abun azaba tana karuwa masa har tashin alkiyama sannan ai hukunci ya ga makomansa in wuta in aljanna sadaka Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kawukan ku kar ku kashe kawukan ku sannan in ka kashe wani ma kisan kai ne shi ma domin in ka kashe wani za a kashe ka saboda ka idan ka kashe wani aka kashe ka yanzu kai ka kashe kanka gashi Allah madaukaki tarke ce wala taqtulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kawukan ku kar ku kashe kawukan ku saboda haka inna Allah kana bikum rahiman lalle Allah madaukaki ke mai rahama ne a jikin mai rahama ne wato kenan a kanku karku ku kashe kawo kanku Allah madaukakin zarki ya kasance mai rahama ne a kanku Wani taba karanta hadisin wasu sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura suka je su suka je su wani sako na manzan Allah sallallahu dare musu a wani guri lokacin tsanan ɗari ga cikin dare mai jaura ga tsananin sanyi mutumin nan ɗaya daga cikin sai janaba janaba ta same mafarki ya kwanta na da kunkuna na da kunkuna sai mafarki sai mani ya fita jikinsa shi kuma yadda sai da zai yi suka ja sai ka je kai wanka wanka kuma zai yi yanzu kaza kaza sai ce ah to ya ka yi kai sallah kaza kaza kaza suka takura masa sai je ya watsa ruwa yana watsa ruwa sai yana mai kirkita kankace ne sai faɗi mamme sai ya mutu bayan an da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah wadansu Allah waɗansu sun kashe shi ko bace ba ku ji Allah madaukakin sarki da cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman ba kada ku kashe kawukan ba Allah madaukakin sarki mai rahama ne saboda haka idan mutum ba zai iya wankan a wannan yanayin ba sai ya taimama eh ba illan tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan ba yanzu muka karanta cewa Allah madaukakin sarki ya sa shari'a mai sauki saboda mai kulikal insani da ifan an halice dan adam wato kenan mai rauni to saboda haka Allah madaukakin sarki ce kar ku kashi kawo kanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah mai rahama ne a gare ku Allah yana kaunar ku yana jin kanku ai fi ma amarakum bihi cikin duk abin da Allah ya umurce ku wa nahakum anhu da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana ku yakan yi considering din ku da yanayin ku ya kuma yakan kawo sauki duk lokacin da abin ya ta'azzara kai ya zama maka kaman formula malaman fikihu suna cewa wa kullu ma shakka fa anhu yu'fa li usrihi fa din yusrul ludfa duk abin da ya tsanani to ana rangwame a kansa duk abin da ya tsanani Allah madaukakin sarki yana rangwame a kansa saboda wahalarsa da haka addini yusrun ludufan yana da sauƙi yana da wato kinan tausasawa daga duk abin da kaga wahalarsa ta yi yawa to ba addini bane Allah bai ya kallafa mutane abin da zai tau azabtar da su yayi ta wahalarsa ka duba sallolin da sai aka ce sallan azhar raka hudu ne kacal sallan kaza raka kaza ne kaza yaushe za a ce a baka sallah raka dubu akwai sauki a cikin wannan sallah ce ba amma a ce ka je ka raka a dubu akwai sauki a cikin wannan aka ce ka yi sallah ka karanta ka abin ka abin gwargwadon ko tahajjud ne aka ce ka yi daidai yadda kake so annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da ya ga ɗaya daga cikin matansa ta ɗaure igiya a jidadar masallaci tana rike saboda ta dogon karatu a tahajjud ya ce mata kusance shi ki hulluhu kusance yace li yusalli ahadukum fi nishadihi dayan ku ya salla a cikin nishadin sa yafi domin Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana ba ku lada har sai kun gajiya wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ibadar da Allah ya fi so ita ce wanda Allah dan adam ya dawama kullun yana yi ko da yar kadan ce to kaga akwai wato kenan sauki sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wa man yaf'al zalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira Allah madaukakin sarki ce wa man yaf'al zalika wanda ya aiwaci haka ya aiwaci ne wayannan abubuwa wato kenan da aka aka haramta a baya Allah ya ce karku ci dukiyar ku da barna sai dai in ta hanyar kasuwanci ne kada ku kashe kawukanku Allah yana tausasa muku sai mutum ya je kashe kansa ko ya ci dukiya wato kenan da barna shine Allah ce wa man yafa'al zalika duk wanda ya aiwace haka udwanan saboda wato saboda keta da haddi da ta'addanci wa zulman da kuma zalunci ai man ya ta'adda mana mana hakullahu anhu duk wanda ya aiwace abin da Allah madaukakin sarki ya haramta masa muta'addiyan fihi yana mai ta'addanci zulman da zalunci fi ta'alihi a wajen aiwatar da wannan abun ai aliman yana mai sani bi mai cewa abun nan kaza Allah ya haramta abu kaza nan Allah ya haramta mutajasiran ya rufe sa ya karfin hali intika yake wajen keta haddin Allah madaukakin sarki da saninsa kai Allah ce fasahu ruslihi nara wallahi da sanin zamu mu sashi a cikin wuta za mu sa a cikin wuta kaga wannan ta hadidun shadidun barazana ce mai girman gaske ce duk wanda ya hakan nan ya ce wallahi za mu sa shi a cikin wuta wa wa'idun akidun kuma narko ne mai karfin gaske ya falyahzar min kullu akilin du mai hankali to ya nisanci wannan du mai hankali labibin wanda yake mai kaifin hankali kare ya nisanci waɗannan abubuwan kare ya taka shari'ar Allah ba ɗauki kuke ballantana Allah ya kama shi wato kinan da laifi mimma alqa sam'a wa huwa shahid duk mai hankalin da ya bada hankalinsa ya fahimci al'amari ya daro da tunaninsa gaba ɗaya ya fahimci al'amari to ya kiyayi wannan sai ya zama wato kenan ya kiyayi fushin Allah madaukakin sarki yawwa sofa nislihi na rago yawwa wa kana menene wa kana zalika lalle wannan ya kasance yasira mai sauki ne a gurin Allah madaukakin sarki to mu je إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Allah madaukakin sarki ce in tashi nebo idan har za ku nisanci kaba'ir matun hauna anhu manya-manyan zunuban da aka hana ku nukafir an kun sai ya fi mutu kananan kun za mu share su wai zai ce natumul kama'ir al'afani in kun nisanci manya manyan laifuka da zanubai allati nuhitum anha wanda aka hana ku na an kun sagairaha ko sagairar zunubi kananan kananan zunuban wata kenan za mu kankare muku su wa da kalnakum aljanna za mu shigar da ku wato kina cikin aljanna manya manyan zunubai suna nan kaca kaca imamu ibn hajar ko ya rubuta littafi mai suna al-kaba'ir littafi ne mai zaman kansa ko imam nawawi ne ya zahabi ko yawa imam hafiz az-zahabi imam hafiz az-zahabi ya rubuta sunan littafi al-kaba'ir manya-manyan zunubai saboda yana da kyau mutum akalla ko da sunayen su ya sani abu kaza kabira ne abu kaza kabira ne abu kaza kabira ne in ya san su to sai ni nisance su to idan ya nisance su Allah madaukakin sarkin wai ce zai kankare mana wato kenan kananan kananan zunubai dan haka kenan kaga zunubai wato kenan ana kankare su ma dama mutum yana nisantar su yawwa kana yi a matsayinka na dan adam da wani ma baka san laifi kake yi ba to amma in dai manya manyan ka kiyaye Allah madaukakin sarki ce zai kankarewa take nan kanana kanana din wani sahabi ya taba shiga wani halin da ya je ya sumbaci wata macen da ba tasa ba sai da kansa ya zo yana dama ya kawo rikot gudan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya to ya saurara sai ga an saukar da aya aqimis salata liduluki shamsi ko ila ga sai illa alqur'ana hajji ko eh, Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da su tsaye da sallah da lokaci kaza da lokaci da lokaci kaza daga ƙarshe sai yace innal hasanati yuzhimuna sayiat kyawawan ayyuka in mutum yana aikata su suna kankarewa wata kenan kananan kananan zunubai har yanzu ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum mu'mini yayi alwala to lokacin da ya wanke fuskar sa iyaka zunubin da ya kalla daga fuskarsa ruwan karshe in ya dige ya dige da wannan zunubin gaba daya yana wankewa yana wanke zunuban yana wankewa yana wanke zunuban ruwan da zai dige na karshe ya dige da zunubi na karshe a cikin abin da ya gani in ya wanke hannunsa duk abin da ya na zunubi da hannunsa ya wanke shi in ya wanke kafarsa duk inda kafarsa ta taka na zunubi ya wanke shi don haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da su yawan alwala yana daga cikin abin suke kankarewa zunubi da haka cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yuhafiz alal wudu illa al babu wanda zai iya rayuwa kullum a cikin alwala sai mumini sai mumini sannan akwai inda yake cewa ala eh, adullakum ala ma yamhullahu bihi al bana nuna muku abin da Allah yake kankarewa wato kenan zunubi ba sai ce isbugul wudu ala makari wa intizaru salati ba'da salati wa menene eh, eh, wa الى المساجد بنا masajid bana nuna ده abin da Allah yake kankarewa zunubi da su ba na farko ku yi سو نبيو ko da rai كجرا so na biyu in an yi تشوا ku jira wata sallar cewa yawan tattaki zuwa masallaci yawan tattaki zuwa masallaci ba in an yi alwala sai kana sai ka sallah kofar gidanka ba ko a gindin maina ko a gurin tadi ko kuma inda kuka dan killace kuka ce nan ne masallaci a ta so ka zo masallaci wanda aka gina to yawan tattakin nan yana daga cikin abubuwan da suke kankarewa wato kenan zunuban mutane kamar yadda kyawawan ayyuka wato kenan suke kankarewa zunubai sannan mun san cewa yin azumi yana daga cikin abubuwan da suke kankarewa zunubai sallan juma'a tana daga cikin halattanta a jami'i yana daga cikin abubuwan da suke kankarewa wato kenan zunubai da dai sauran irin wa'annan abubuwan da mutum in ya lura da su yana kuma kiyaye su sai ya zama yana tafiya ana kankare masa yana tafiya ana kankare masa sai ya zama wato kenan nauyin sai ya zama bashi da yawa Allah da kuke zake kiyaye mu sannan sai Allah ya ce bayan kun nisanci manyan zunubai mun kankare muku ƙanana ƙananan kuma wani likirkun madakalar karima sai mu shigar da ku mashiga mai mutunci gida wanda yake mai mutunci gidan wato kenan eh, eh, gidan mai ake cewa na fitar kunya ko gida na kuta da Allah zai shigar da ku kaga sai ya bashi a dunkule sai ya ce madakalan za mu shigar da ku mashiga in ka shiga wato kenan karshen mutunci kenan Allah ya ce za mu shigar da ku kuma malamai suka ce shine wato kenan aljanna wa ga ulama wal usul wal furu' fi haddin kabira malamin usulul fikihi da malaman fikihu din kansa shine ake kiransu ulama usuli wal furu'i in an ce usul usulul fiqh in an ce furu kuma ainihin fikihun kansa sun yi sabani fi haddin kabira fi haddil kabira menene babban zunubi wanda in mutun ya nisanta Allah madaukakin sarki zai yafe masa kanana famin qa'ilin wasu suka ce hiya ma alaihi haddun fi shari'i duk abinda idan yi a shari'ance za a maka haddi ta wannan kaba'ira ne wa minhum man qala cikin su kuma akwai inda yake cewa hiya ma alaihi wa idun makhsusin shine abinda akwai barazana ta musamman ko da ba za a maka haddi ba Allah ce duk wanda ya kaza za a masa kaza duk wanda ya kaza za a masa kaza in dai annabi sallallahu ya hana yace wanda yana da kaza wanda ya za a kona shi ko wanda ya za a masa azaba ko wanda ya za a yi masa kaza za a yi masa kaza to duk in ka sami irin wayannan laifofuka to su ne ake kiran su wato kenan a kaba'ira musamman idan wa din narkon ya zo a cikin littafin Allah madaukakin sarki ko kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wakila gaira zalika wani kaulin kuma wasu malaman suka ce a'a bai tsaya a iyaka nan ba ba don komai ba saboda suka ce annabi sallallahu alaihi yana cewa innal mu'mina mumini yara zunubahu yana ganin ɗan kankanin zunubi da zai aiwatar ka jabalin azimin kamar katon dutse ne wanda zai faɗo a kansa in mumini ya yi zunubi ɗan ƙarami kullum yana sa kamar katon dutse ne zai faɗo kansa ya zo ya murkushe shi ya nike shi kawai don haka yana tsoron saɓawa Allah ko da ɗan ƙaramin zunubi ne wa innal munafika ko shi ko munafiki ko fajiri yara zunubahu yana kallon nasa zunubin ka zubabin kaman kuda ne wanda kawai in ya zo dan haka zai ya kore shi wanda in an yi tashin sa a wuf in ya shiga hancinsa sai ya ta tafiya ta tafiya ya tafi kwakwalwarsa sai ya halaka shi mun gane ko kuma kaman sauro a wani riwaya kaman kaba'udatin kaman sauro kaga sauro dan karkari ka dan gangane yana kallon zulubin sa kamar sauro ne in ya tafo in ya shiga nan ya face face sai ya kara gaba ya face face sai ya kara gaba sai ya shiga masa cikin kwakwalwa da ya ji ya fara cikin kwakwalwarsa kuma ko ɗora kafa saye a kan wannan membar ɗin membarin ne ko mai suke cewa to hankalinsa gaba ɗaya gama tashi kuma ya fita cikin hayyacinsa tunda ko ruwa ka shaka in ya je gurin ya zanna matsala ne ballantana a sauro ya kafa wannan kafofin nasu ya zai fara zukan abin sai ya sanadiyan wato kinan halaka shi mana kankanin zunubi zai iya sanadiyan halaka ka to yan haka ne wanne ne ka ba ira kan tunda dan kankanin ma zai iya maka sanadiyan halaka don gurungun to saboda kake sa malaman ba su samu matsaya guda ɗaya ba wal ma'sumu man asamahullah wanda Allah madaukakin sarki ya yi shi kuma shine wato kinan kiyaye kiyaye wala ta tamanna. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الله أكبر Allah da cewa sarki ce wala tatamanna fadallahu bihi ba'dukum ala abin. kada sashen ku sai burin abinda Allah ya arzuta sashe da shi yawa wannan ya zama miliyoniya kace kamar sai ka zama miliyoni a dole wannan ya zama gwamna kace kamar sai ka zama gwamna a dole wannan ya zama director kace kai ma haka wannan ya zama kaza kace sai ka zama haka a dole a a lirijali nasibun maktasabu mazaje abinda suka fafutuka suka samu suna da nasibi a kansa walin nisa ina sibin maktasabna su ma mata abinda suka yi fafutuka suka samu nasu saboda ka matsayin mace daban matsayin namiji daban kowa ya fahimci matsayinsa matsayin mai mulki daban matsayin talaka daban kowa ya fahimci mai kansa matsayin mai kuɗi daban matsayin marashi daban kowa ya kamata ya fahimci nasa matsayin matsayin malami daban matsayin wanda baya da ilimi daban kowa ya kamata ya fahimci nasa matsayin to in har an fahimci irin wani kyakkyawar fahimta sai a zanna lafiya wani ba zai intrudin cikin hakkin wani ba wanda ba malami ba ba zai shiga yana intrudin cikin hakkin malami ba wanda ba masaraki ba ba zai shiga cikin hakkin masaraki intrudin ba wanda ba mai mulki ba ba zai shiga cikin abin nan mace ba za ta shiga cikin hakkin namiji ba kowa da inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da shi kuma kowa da hikima da sa Allah madaukakin sarki ya tsaye da shi a wannan gurin saboda duk abin da kaga Allah ya riga ya raba ya baka tun a wajen halittar ma sai aka yi ka namiji akwai dalilin da Allah ya yi ka namiji sai ka gode wa Allah akan haka ko kuma Allah ya yi ki mace akwai dalilin da Allah ya dauki sai ki yake mace sai ki tsaya akan haka matsayin da Allah ya tsayar da ki sai ki tsaya a nan gurin shine naki har duniya ta nade ko ba za ki tsallake wannan matsayin ba sawa'un kin hakura da abin da Allah baki ko baki hakura ba kai ma ka hakura da matsayin da Allah baka ko baka hakura ba to shine Allah yake cewa wala tatamannu ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd kada burin ku sashen ku sai burin abinda Allah ya falanta sashe da su da shi a kansu abinda Allah ya ba mu wani kai baka samu ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce warda bima kasama Allah laka takum agnan nas abinda Allah ya raba baka to ka haƙura da shi ka yadda shi shine naka sai ka zama ka fi kowa wadata amma da zaran ka rena to na mataki na turobul na farko kenan yanzu ka lura duk rikicin da ake yin kan duniya ai mutane ba su yadda da Allah abinda Allah ya yanka musu wani. ba mu yadda da abu kaza ba sai a da rikici ba mu yadda da abu kaza ba sai a da rikici ba haka ne? kowa so yake sai an yanda ransa yake so kowa so yake sai an yanda ransa yake so kuma ba za ta taba yiwuwa ba wasallallahu min fadlihi saboda ka sai ku roki Allah ya baku falalansa an raba an baka kaza an baka kaza eh to roki Allah ya kara maka Allah yana da falalar da yawa kasance da zai juya al'amura ba ko bahaushe ya ce dare dai Allah kan yi bature sai ka gada Allah ya ne ya yi bature nema a gurin Allah ba ɗaukakin sarki taskarsa tana nan wato kenan a buɗe inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah masani ne akan komai al-imam Ahmad ya yi ruwa daga mujahid yake cewa na na ummi salma Allah maɗaukakin sarki da ta ce ya rasulullahi ya manzan Allah tagzur rijal wala tagzu wala eh, wala nagzu maza suna zuwa jihadi ummi salma fa wace ce ummi salma matarwa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ita ce matar da abu eh, abu salma abu salma wannan sahabin da ya hijira da matarsa yan uwansa suka zo suka kwace suka kwa yan uwan matar suka zo suka kwace matar shi kuma yan uwansa suka zo suka kwace dan nasa mai suna salman ko aka yi ta rikici daga baya aka barta ta kama hanya ta tafi madina ita daya abu salman ya tsere saboda za a kashe shi a makka daga baya sai allah madaukakin sarki ya karbi ransa saboda mutuntawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta saboda ta yi jihadi ta nuna mijinta a addinin musulunci yanzu mijinta ya tafi kaga za a barta kuma ta bar iyayenta a gida ta bar yan uwanta kuma duk batawa suka yi kaga bai kamata a ce an barta kuma tana cikin halin kakani kai manzo Allah sallallahu alaihi sai aure ta to ne sai take cewa to ya za a yi eh tagzur rijal wala nagzu maza suna zuwa jihadi bugi in buga da kafirai don musulunci ya tabbata mu ba ma yi wala na nisul miras kuma yanzu in an zo rabon gado sai a raba a ba ɗa namiji misalin rabon mata biyu to me me yake faruwa kai mana bayani kai mana ba kasar majalisa ta manzo Allah sallallahu alaihi majalisa ce ta yanci kowa yana da yancin ya faɗi abin da yake gani amma ba ta hanyar kure ko ta hanyar wato kenan eh, isgilanci ko kuma abu na a'a abin da yake damunka a cikin zuciyarka wanda tsakanin da Allah za a warware maka shi da tana da wannan kishi din cewa ya kamata su masu je jihadi su samu ladan da maza suke samu a raba gado su kamar yadda eh, abin nan wannan tunanin ta ne ta manta cewa a jahiliya kwata kwata matan ba a ba su ma gadan dungurun gumma ta manta da wannan ba a ba su kuma yanci ko ma wani iri fa anzalallahu shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wala tatamannu ba faddallahu ba'dhum ala ba'd kada sashen ku su rika burin abinda Allah ya fifita sashe wato kenan da su har yanzu wannan al-Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi yace hadisun garibun rawahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ma da ibnu jarir da ibnu mardawahi da hakim a cikin mustadrak duka su rawaito wannan hadisi daga mujahid yake cewa qalat ummu salma ya rasulullahi la nuqatil wa nastashad mu ba ma zuwa gurin jihadi mu mata ballantana ma a samu shahidiya a cikin mu ko wala naqdul miras kuma gashi gado masu ana ba mu rabi to shine sai wannan aya sai wato kidan ta sauka sun Allah sannan sai Allah ya saukar da wannan yake cewa anni la udi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa amma ku sani cewa ni ubangiji ba na tozarta aikin mai aiki a cikin ku ko mace ko namiji yau da na yi hakan nan mata a su kuma inda na ɗora su kuma su kuma nake ba su nasu mata babu kuma wanda zai wani aikin alkhairi ko mace ko namiji face wata kinan Allah madaukakin sarki ya bashi wata kinan ladansa abi ɗan hayar waya daga abdullahi dan abbasin a cikin dangane da al'amarin wannan aya din inda Allah ke cewa wala tamanna ar-rajul fa yaqulu laita eh, eh, law anna li mali fulani kada mutum ya rika cewa kai ton na damanni ne nake da kudin wani damanni ne nake da kudin wani wa ahlu ko kuma ni ne nake da iyalin wani tana faɗan haka fa Allahu an zalik sai Allah madaukakin sarki ya hana kaga wani yana da arziki kace ina maman kai ne kake da shi kaga wani yana da ƴaƴa ƴaƴansa 20 ko 30 ina ma na wani kaga dan wani tsatsai mai hankali ina ma na wani ko yawwa wala yarda ala hada hada ma sabata fi sahih saboda ko wannan ko ba zai kankare wancan ba da na matan da na mazan duka wato kenan ɗaya ne Allah madaukakin sarki yana cewa abinda Allah ya baka ka haƙura da shi ka yadda ne rabonka kar burin wato kenan na wani yawwa kar burin na wani sannan wannan kuma bai kore abinda ya gangaro cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi yi haramu ne ai hasada sai dai a cikin abubuwa guda biyu na farko rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi sai Allah ya bashi karfin halin sarrafa da dukiyar ya bashi kuɗi ya bashi karfin sarrafa da dukiyar ta hanyar da ya dace kullum aikin alkhairi yake da dukiyarsa kullum aikin alkhairi yake da dukiyarsa to sai aka ce wannan ya halatta zaka masa hasada kaga ba ta mani ma fadalallahu kun bihi ala da mani saboda hasadar da aka ce ya halatta ka masa anan din ba hasada mummuniya ne akwai hasada ta ware ya rasa kana hasadan wani abinda Allah ya bashi ya lalace ko da kai baka samu wani shine tsintsan hasada amma hasadan da ake nufi wannan shine ake kiranta algirta shine kai fatan ina ma mun kai ma ka samu irin wannan ka nayi ba wai nasa take so ya lalace ba a kai ma ka samu irin wannan to irin wannan musulunci bai hana ba fa yaqulu rajul sai ka ga mutum yana da cewa law anna li ma li fulani da Allah zai ba misali abin da ya ba wani la amiltu misalahu eh, da na aikata shi ma wato kenan abin da misalin abin da ya aikata to in hakan nan ne wato kenan wannan ba laifi ko kuma fil ajri sawa'u in haka ne kuma Allah ma zai ba shi lada irin yadda yake ba wancan din ya zama zuciyarsa hankoransa da shi ma ya samu kaza da zai kaza da shi ma ya ka kaza da zai kaza to wannan yana daga ciki fa inna hadha shay'un ghayra ma nahal anhu al-aya wannan ba shine abin da ayar ta haramta ba in ka ga mutum da aikin alkhairi kai burin hakan ne ita ma na ummi salma in kullura a ai hankorin ita ma samu ladan wato gidan jihadi ne da kuma hankorin su abinan ba wai hasada take ma masu jihadi ko kuma hasada take ma maza dan Allah ya ba su rabon wato kenan mata guda biyu ba فذلك أن الحديث قص على تمني مثل ni'imatu hadal hada saboda wannan hadisin ya keɓance burin irin wayannan ni'ima din wal aya ita kuma na aya na hat an tamani ainin ni'imatu hada wato kenan burin asalin wato na ni'imar ya zama ba wancan ne ya samu ba kai ne ka samu shine aka bin da aka hana shine Allah ce wala ta tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'din ai fil umuri ad-dunyawiyya musamman ma akan al'amura da suka shafi duniya wa kazalika diniya da wanda suka shafi addini saboda wancan hadisi na wato kenan na ummi salma da muka karanta cewa adalin ta an saukar da lirijali nasibin maktasabu walin nisa'i nasibin maktasabna maza abinda suka tsoro ta Allah zai ba su ladan su mata abinda suka tsorota Allah zai ba su ladansu ai kullun kowanne daga cikin maza da mata lahu jaza'un ala amalihi Allah zai bashi lada akan aikinsa bi hasabihi gwargwadon shi abin da ya aikata din in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alkhairi ne zai samu alkhairin sa in sharri ne zai samu sharrin sa haka ma kuma cikin mutane generally haka ne kowa da Allah wani zaka ga Allah ya bashi dukiya dukiyar ta sanadiyar tafiyar sa aljanna amma wani fa dukiyar hoto za ta kai shi so ga kenan da zaka hakura da talaucin ka ma ya maka alkhairi akan dukiyar wancan mutumin sau da yawa haka tana faruwa an taba ba mu labarin abokane guda biyu suna tafa fitukan su abin mamaki ɗaya sai arziki kankace mai sai dare da Allah ya bature ba kama kan gidaje ma kama kan motoci abubuwa kala-kala komai sai abin da ya ga dama wani kuma yana na talaucinsa wata wasu hada sai kaiwa da gaskiya wallahi kai kan kamare wallahi Allah ya rufa maka asiri sai ce masa <laughs> wallahi tallahi ni yanzu nake zama kamar ka sau yake zama kamar ka kamata kuma yake wallahi tallahi kafi ne rufin asiri kace amma in kana so bismillah ka zo yau ya zo abinan suka dan huda huda karfe biyu na dare ɗauke shi ya kai shi wani guri da ya je ga wasu abubuwa da suke faruwa ya ce to kaga yadda muke samun kudin namu sai suka dawo ya ce to na gode wa Allah don Allah karka sake kai ni kan wannan <laughs> saboda ka sai ya zama yana tsoron ya sake ma haɗuwa da abokin nasa ba eh gode eh sallar raka'a bai ce Allah na gode maka da ka binna cikin wannan yanayi to amma a zahirin duniya za ka ga wannan shine wanda Allah rufa masa asiri ko ba haka ba saboda haka Allah madaukakin sarki ce kowa akwai nasa lil nisa'i lil rijali nasibun maktasabu wa lil nisa'i nasibun mimma maktasabna haka ma mazan da matan suke wata macen ta za ta sanadiyar kai ta aljanna saboda biyayyar da ta yi aure ko biyayyar da ta yi a miji ko da ta yi da yara da sauransu wata kuma zai sanadin shiganta wuta haka ma wani namijin kasantuwansa ɗaya namiji shi zai bashi damar da zai je aikin shiga aljanna ko ya je aikin shiga wuta ala ayi halin duk koma menene Allah ya ba mutum abin da ake so shine dacewa dacewar kuma ita ce mutum ya yarda da matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya yi amfani da wannan matsayin wajen neman aljanna da Allah madaukakin sarki ya rufa masa ya raba masa ya zama ya same ta wannan shine tafsirin ibn jarir at-tabari ya zo yazo akan fassarar wannan aya din wakila wani kawai yace al-muradu bi zalika fil mirasi Aya ana nufin wato kenan a gado ne kada mata su burin rabon maza kada maza su burin wato kenan rabon mata saboda me a lokacin da muke rabon gado akwai abin da na so na bayanin sa sai kubuce to yanzu ga munasaba ta ta faru mace za ta ga an ba ta rabin haikin namiji kaga yanzu kamar yadda na ummi salma ta fada ta ya kamata a ce a raba daidai wa daida kuma Allah madaukakin sarki komai yana yin sa a bisa tsari da wato kenan hikima yadda malamai suka yi bayanin wannan hikimar misali shine cewa kowa Allah ya ba shi gwargwadon mas'uliyar da take kansa ne mutum da ya mutu sai bar ɗansa ɗaya ya bar ɗayarsa ɗaya sai ya zama ya bar kuɗi mukaddara ce 300,000 su su biyu kawai ya bari da ɗa da ɗaya nawa za a bai wa ɗan 200 nawa za a bai wa 100,000 100 kaga nasa ya ninka nata shi kenan bayan wani lokaci sai aka ce to shi zai yi aure zai yi aure to tunda zai yi aure ya je ya taba mata sai aka ce da sadakinta da mas'uliyan aurenta da komai da komai dubu ɗari ya ɗauki dubu ɗari ya bayar ya auro yanzu saura kudin sanawa saura dubu ɗari ga kuma mace Ta shi kuma tana tuwo kuma ita ma wannan kanwata su a gidan nasa take ci ita ku dubunta ɗari yana nan da ya ga haka ta faru sai wani ya zo ce na neman kanwarsa yanzu shine babanta ko zai aure da ta sai ce to kanwata da masuliyan auren da komai da komai kawo dubu dari sai aka kawo dubu dari yanzu awa za a bayar a kan wasa. da tana da nawa yanzu yanzu ta samu nawa ta ga ya sa samu dari bishi kuma nasu ya koma nawa dari daya sai ya dauke ta sai kai ta gidan mijinta yanzu wa zai ci da ita shi kuma da ya aure wannan shi wa zai ce da wani matar a dubunsa ɗarin yanzu kagar ka lura sai ka kama musulunci ya ba ɗari biyu ne a macen ya ba wani ɗin ɗari in ka la'akari da mas'uliyar da take kansa saboda haka yanzu da wannan ɗari zai kokari ya ci da kansa ya ci da matarsa ita ko ta tafi da nata wanda ubanta ya bata da sadakinta da mijinta ya bata sannan kuma mijinta zai dauki ɗawainiyar rayuwarta da ‘ya’yanta idan har Allah madaukakin sarki ya bata duk ran da suka bata da wancan gurin wannan za ta dawo haka ne ko ba haka ba to saboda haka kowa da irin yadda Allah madaukakin sarki wato kinan ya riga ya tsara wato kinan ya bashi ta haka sai Allah ya ce was'alullaha min fadlihi yawa ku roki Allah ya kara muku falalarsa abinda Allah ya hukunta maka sai ka yadda da wannan in kana bukatan kari nema a gurin Allah madaukakin sarki ai la tatamannu ma fadala bihi ba'dukum ala ba'din kar ku burin matsayin wani ka tsaya a naka matsayin fa inna hadha amrun mahtumun domin hakan nan Allah ya riga ya kaddara kai naka nan ya kama matsayin ka nan kake ko ai ina tamanni la yajidi shay'an burin bai ya karar da komai ba zai tabbatar da wani ko rage wani abu ba a'a walakin saluni amma in ji Allah ce ni ku roke ni min fadli falalata zan kara muku ku zan ba ku fa inni karimun domin ni ubangiji ne mai karimci ne wahabu ne mai yawan bayarwa ne sannan sai ce inna laha. lalle Allah madaukakin sarki kana bi kulli shay'in aliman ya kasance mai ilimi ne masani wa wato kenan akan komai biman yasahiqu dunya Allah ya san wanda ya cancanci duniya fa yutihi sai ya bashi min hada dare ta wa man yasahiqu al-faqra Allah ya san wanda talauci yafi dace masa fa yakiru sai ya zama da shi wato kenan fakiri wa alimun Allah masani ne biman yastahiqu al-akhirata waye ya fi cancanta da gidan lahira ko hu sai zama ya hukunta masa wato kenan li ha musamman sai dora shi akan ayyukan lahira din wa yasa hikul kizlan Allah ya fi sanin wanda ya fi cancanta da walakanci da tabukewa a nan duniya da lahira fayakzuluhu sai Allah ya tabukar da shi an ta'adil khairi sai zama ba zai iya aikata alkhairi ba duk abin da ake na alkhairi ba za ka taba ganin sa ba yanzu kaga a garin nan daga kama ramadan din nan akalla za ka samu masallatai da za su kirgu ba ni dai ba zan iya irga su a yanzu nan ba wanda ake karanta alkur'ani ake fassarawa amma za ka samu dan musulmin da bai je ko guda ɗaya ciki ba bai taba zuwa ba ko guda ɗaya za ka samu kuma wanda bai taba fashi ba shi kuma daɗi yake ji ya je ya zauna ya ji karatun alkur'ani shi kuma wancan din ya tafo ya zo ya zauna din nan wani wahala yake ji ba ta lokaci ne kai da Allah ka ga abubuwa duk wannan sharhole za ta dauki hankalinsa so Allah madaukakin sarki zaka ga ya ya san wanda yafi cancanta da tabewa sai ya dora shakar hanyar tabewa wanda yafi cancanta da shiga aljanna da mutuntawa sai ka ga Allah madaukakin sarki ya dora shi akan wannan mun gane wa asbabu ko kuma ya dora shi akan sababin shiga aljanna ko kuma wato kenan sababin shiga wuta Allah mun gode maka Allah ka tabbatar da rigardigen mu akan hanya wadda take madaidaiciya saboda haka shi ne Allah madaukakin sarki cewa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki lalle ya kasance masani ne akan komi yana da ilimi wato kenan akan sa wali kullin wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun hmm. والذين آكدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم hmm. إن الله كان على كل شيء شهيدا kece wani kullum ja'alna mawaliya bi matarakal walidani wal aqrabuna kowanne daga kowanne daga cikin ku mun sanya masa wato kenan majibincin al'amura ai warasata shine masu wato kenan gado kamar yadda Abdullahi dan Abbasin ya karanta cikin abinda tarakal walidani wal aqrabun iyaye ko kuma dangi na kusa suka bari duk mutumin da ya mutu eh, iyayensa suka mutu eh, ko iyaye suka mutu ko dangi suka mutu kowanne an sa wato kenan majibintan al'amarin wannan dukiya wanda su ne masu gadon wannan dukiya din kowanne mun sanya masa wato kenan wannan da aqadat aymanukum wanda kuma wato kenan kuka kulla rantsarantsanku ai kanal muhajiruna lamma qadimul madinata abinda wannan ayan take nufi lokacin da muhajirai suka zo madina ya rasul muhajir al ansara sai kaga wato kenan mutumin makka in ya mutu zai iya gadan mutumin madina ko mutumin madina in ya mutu zai iya gadan mutumin maka saboda yan uwantaka da aka kulla duna zan rahimihi koma bayan danginsa ni da na taso da makka sai aka hada ni kudin uwantaka da wani mutumin madina in na mutu sai ya gaje ni yan wani ba za su gaje ni ba ko shi in ya mutu in gaje shi yan uwansa na madina ba za su gaje shi ba ko lil ikwati lati aka nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu saboda yan uwantakan da wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla a tsakaninsu mun gane wannan fa shi shine sai wannan ayar sai ta sauka wani kullum ja'alna mawadiya wato kowanne mun sanya masa masu gadon su sadaka daga yau idan mutum ya mutu yan uwansa na jini su za su gaje shi ba wannan yan uwantaka da aka kulla wato kenan a Madina daga baya ba sadaka wal walladina aqadat aymanukum wanda aka kulla wannan eh, yarjejeniya ko alkawari tsakani na wantaka da aka kulla na madina fa'atuhu nasibun to in sana da wani rabo su ma sai a basu nasu ai minan war rifada saboda sun taimaka muku sun kuma karbi bakuncin ku wanda siyata da kuma ta musu da mutunta musu wato kenan akan lamari wa kad zahab al miras eh, wa shikenan wato tunda gado ya tafi sai a yi wasiya wato kenan a gare abin nufi a nan shine yanzu kowa yana da mai gadansa yan uwantaka ta abokantaka da annabi sallallahu ya kula tsakani an yi ta ne saboda wani dalili to yanzu wannan dalilin an cimma wannan burin shine a haɗa kan tsakanin ansar da muhajir don su yi aiki ma addinin Allah kuma sun haɗu kuma sun yi aikin yanzu ina da 'ya'yana da matana na mutu sai su gaje ni ba dan uwana na madina ba shi ma yana da nasa matan da 'ya'yansa in ya mutu sai su gaje shi ba ni a matsayina na dan uwansa wato kenan wanda zo daga makka ba wannan aya wato kenan abinda take nufi kenan wallahu ta'ala a'lam inna allaha kana ala kulli shay'in shahidan lalle Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan ko wani irin lamari to za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah kuma ya ba mu ladan su abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren ya ba mu ikon rawa ya kuma ya fi mana akwai tambayi zama ansa to